karfe goma agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe tara kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. gwamnatin tarayya ta ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan muradin ci gaba mai ɗorewa. ta gina gidaje 300 kowanne mai ɗaki biyu da sauran kayayyakin more rayuwa a wasu ƙananan hukumomi a jihar borno Hukumar shirya jarabawar kammala sakandare ta Afirka WAEC ta ce an tanadi isassun matakan kare lafiyar duk ɗaliban da suka yi rijistar jarabawar. Jakadan Sudan a Najeriya Muhammad Yusuf ya roƙi 'yan ƙasar nan da ke dawowa daga ƙasar da su yi ko haƙuri su koma idan al'amura suka lafa. To masu sauraro Assalamu alaikum Ammar Wakil Shanunu ke gabatar da shirin na wannan lokaci. Kuna da makallan mu ku mu a mu na sada zumunta da Facebook da kuma YouTube a SNN Hausa. Gwamnatin tarayya ta ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan muradin ci gaba mai ɗorewa. ta gina gidaje 300 kowanne mai ɗaki biyu da sauran kayayyakin more rayuwa a wasu sansanin 'yan gudun hijira biyu a jihar borno shugaban sashen sadarwa na ofishin rotimi ajayi a wata sanarwa da ya fitar a alhamis din nan ya bayyana cewa an samar da gidajen a ƙananan hukumomin goza da ganzai na jihar ya ce an kaddamar da rukunin gidaje 200 da cibiyar kula da lafiya matakin farko wato mai gadaje 20 cibiyar koyar da sana'o'i karamin wurin wasanni da kuma ɗakin taron jama'a sansanin 'yan gudun hijira da ke ganzai ya ce a goza kuma an gina gidaje 100 cibiyar kula da lafiya matakin farko wato mai gadaje 20 da bangaren jami'an tsaro da take jawabi a wajen taron bar mataimakiyar shugaban ƙasa ta musamman kan manufofin ci gaba mai ɗorewa cewa Princess Adejoke ta nuna godiya ga shugaban kasa Muhammad Buhari bisa yadda ya samar da kayayyakin da ake bukata waɗanda suka baiwa ofishinta damar yin aiki kafada da kafada da ƙananan hukumomi. Hukumar shirya jarabawar kammala a sakandare ta Afirka ta yamma WAEC ta ce an tanadi isassun matakan kare lafiyar duk ɗaliban da suka yi rijistar jarabawar a bana. Shugaban hukumar na ƙasa Patrick Aregan shine ya bayar da tabbacin a lokacin wata tattaunawa da manema labarai kan matakin shirye-shiryen da ke gabanin fara jarabawar a faɗin kasar nan a ya bayyana cewa an sanya ranar litinin 8 ga watan mayu zuwa juma'a 23 ga watan yuni a matsayin lokacin gudanar da jarabawar ya ce ɗalibai miliyan 1,621 daga makarantun sakandare 20,851 a faɗin kasar nan ne suka yi rijistar jarabawa jakadan sudan a najeriya muhammad yusuf ya roƙi 'yan kasar nan da ke dawowa daga kasar da su yi haƙuri su koma idan al'amura suka lafa da yake magana a ranar alhamis bayan dawowar wasu 'yan najeriya daga kasar muhammad yusuf ya buƙace su da su koma karatu tare da buɗe sana'o'insu bayan an kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin sojoji da dakarun RSF ya buƙace su da su ɗauki Sudan a matsayin su ta biyu yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa za a shawo kan faɗan nan ba da daɗewa ba a yau Juma'a ne ake sa ran wasu 'yan Najeriya da suka makale a Sudan ɗin za su komo gida na. to kusan iyakatar labaran kenan na wannan dare a madadin dukkanin 'yan uwa abokanan aiki Amaru wakili Shanunu nake ku tarbe mu a gobe domin karɓar wasu labaran